masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin kuma wannan tasha mu mai tarin albarka sunana zainab abdullahi insha Allah yau za mu yi magana ne akan amfanin shan ruwa sosai a lokacin azumi shan ruwa a lokacin azumi yana taimakawa wajen saka kuzari da kuma ƙarfi a jikin mutum sannan yana hana saurin jin jiri kasala da kuma ciwon kai. Shan ruwa a lokacin azumi yana taimakawa ƙwaƙwalwa wurin isar da saƙo yadda ya kamata. Shan ruwa a lokacin azumi yana taimakawa jinin jiki ya riƙa gudana a jikin mutum yadda ya kamata. Idan muka yi duba za mu ga cewa mutum yakan ɗauki awoyi da dama ba tare da ya sha ruwa ba, don haka ruwan da ke jikin mutum yakan yi ƙaranci. musamman a irin wannan lokaci da muke ciki na lokaci na zafi amma idan mutum ya kasance a lokacin sahur ya sha ruwa sosai sannan bayan mutum an yi buɗe baki nan ma ya sha ruwa sosai har ya ci gaba da sha har cikin dare har zuwa ma lokacin wani sahur ɗin to hakan yakan taimaka sosai saboda ruwan yakan daɗe a jikin mutum ba tare da ya ƙone ba ko kuma mu ce ya yi ƙaranci ba sannan kuma za mu ga cewa waɗanda suke shan ruwa akai-akai sukan samu lafiya sosai a cikin wannan wata mai albarka wato watan Ramadan. Yana da kyau mutum ya riƙa shan ruwa sosai domin ya yi azumin shi cikin ƙoshin lafiya ba tare da ya samu wani tangarɗa ko kuma matsala ko kuma wani ciwo ba a cikin wannan wata na Ramadan. Iya abin da nake tafe da shi kenan a daidai wannan lokaci. Ku kasance tare da ni wani lokacin domin jin me nake tafe da shi. Ramadan Mubarak.